This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litini 26 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. To Ibrahim shugaban Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce babu ja da baya a game da kai hari rafa yayin da ake ci gaba da duba yiwuwar tsagaita buɗe wuta a faɗar Isra'ila da Hamas a Gaza. shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce akwai yiwuwar nasara tattare da ukraine yayin da mamayar rasha ke gabanin cika shekaru uku sannan saura kiris tsohon shugaban amurka donald trump ya kai ga sake karawa da joe biden bayan da ya doke nikki haley a south carolina To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa bayan da ya sha kakakin majalisar dokokin jihar Jigawa wanda aka yi yunkurin tsigewa ya ce an koyi darasi dama daidan wani karkataccen wani dama haka rayuwa ta ko a gidanka tana tare da iyalanka musamman mata sama da biyu irin wannan yana faruwa daga irin wata na ganin bata gamsu ba ko ba a mata adalci ko a 'ya'yanka sai tunanin cewa wani abu da ake yi kamar an fifita wani akan wani su kuwa 'yan kasashen Nijar da Mali da sauransu da ECOWAS ta ɗagewa takunkuma har yanzu suna ta annashuwa da murna ciki har da fullo. Neto Najeriya eh. ya Niger, neto Niger waran Najeriya, a na ji daɗi, na jin daɗi sosai. Kamar kowace ranar Litini yau ma za a ji shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilo Hashin Gumul ke gabatarwa. inda yau shirin ke ci gaba da bin diddigin zargin kisan mahaifin wasu da 'yan sintiri suka yi a jihar katsina najeriya kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya Masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Lahadi cewa babu fashi kan shirin kai farmaki ta ƙasa a birnin Rafa da ke Gaza da zimmar kawar da mayakan Hamas baki ɗaya. Duk da yunkurin masu shiga tsakani na ganin an wato na ganin an cimma sabuwar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta tsawon mako guda a yakin da aka kwashe watanni biyar ana gwabzawa tare da bukatar sako mutanen da 'yan hamas suka yi garkuwa da su shugaban na isra'ila ya ce zai yi zama da kwamitin ƙasar kan lamuran yaƙi domin neman su ba shi amincewar shirin kai hari a rafa ya faɗa a wani shirin talabijin na cbs da ake kira face the nation cewa da zarar dakarun isra'ila suka kaddamar da farmakin soji a rafa inda fararen hula 'yan filistinu sama da miliyan guda suke neman mafaka daga yakin cikin 'yan makonni ne isra'ila za ta samu nasara a gaza ya ce ko isra'ila ta yi nasarar kulla yarjejeniyar ta buɗe wuta za a samu jinkiri ne kawai wajen kai harin amma tabbas zai faru ko da ma ba a cima yarjejeniyar ba za mu kai harin ya faɗa. amurka ta kasance babbar mai goyon bayan yakin isra'ila da hamas amma kuma mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa a fadar white house jake sullivan ya faɗa a wani shirin gidan talabijin na nbc meet the press cewa netanyahu bai sanar da washington kan shirin kai hari rafa ba ko kuma wani shirin kwashe falistinawa sullivan ya ce muna maganar mutum sama da miliyan guda da suka tattaru a wani ɗan ƙaramin wuri a gaza a dalilin hare-haren soja a wani wurin a saboda haka mun bayyana ƙarara cewa bai kamata a kai wani babban farmakin soji a rafa ba har sai idan akwai shirin kare fararen hula da kai musu wato da kai su wurin da ba tashin hankali da ciyar da su da sama musu sutura da kuma muhalli to ba mu ga irin wannan shirin a ƙasa ba. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya shaida a jiya Lahadi cewa nasarar ukraine a yakinta da rasha ya ta'allaka ne a kan samun tallafi daga kasashen yamma sannan ya kara da cewa yana kyautata zaton cewa kiev za ta samu tallafin makamai masu linzami da ke cin dogon zango daga abokan hulɗarta da yake jawabi a wani taron manema labarai a kiev zelensky ya kuma shaida cewa ya yi imani majalisar dokokin amurka za ta amince da ba da babban tallafin kayan soji da na kuɗi sai dai kuma ya ce ukraine tana bukatar a ɗau wannan matakin cikin wata ɗaya da yake amsa tambayar da muryar amurka ta yi mishi a kan yiwuwar neto ta gayyaci ukraine babban taronta da za a yi a birnin washington a watan yuli zelensky ya ce kamar yadda na fahimta dukkanin membobin nato suna goyon bayan a ba ukraine gayyata sannan kowa ya amince cewa nan gaba ukraine za ta kasance cikin kungiyar neto wannan matakin na turawa ukraine gayyata ya danganta da amincewar amurka da jamus ne a cewar sa amurka da jamus ne kasashen da suka fi bada mafi girman kaso na tallafin soji da na kudade ga ukraine duk kasashen biyu sun fito sun bayyana goyon bayansu kan amincewar ukraine ta shiga kawancen neto amma jami'ai sun ce ba yanzu ba. To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar Jigawar Najeriya inda ga dukkan alamu wata ƙura da ta tashi ranar Alhamis har ta girgiza kujerar kakakin majalisar dokokin jihar Honorable Aliyu Haruna ta kwanta kuma ya sha zuwa yanzu. Don haka ganin ba a rasa darasin koyo ga sauran 'yan siyasa da sauran jama'a ba. wakilin ashiyar jigawa da kano mahmud ibrahim kwari ya tuntuɓi kakakin sai ya ce to ai ka san irin wannan al'amari dama ita harkar rayuwa a haka take kuma ba za ka yi kowa daidai ba kuma wannan kamar sunna ce ta majalisa a duk uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya tare muke har opposition mutum biyu duk tare muke muna haɗe kuma duka ba za ma kai tunanin cewa akwai wani abu da ya faru ko ya yi ƙoƙarin faruwa a majalisar dokokin jihar Jigawa. Abokai ne tare muke saboda haka mun ci gaba saboda abu ne guda ɗaya kuma kana abu aka ce sama da kaso biyu ko bi da wani abu bisa uku sun amince sun yadda cewa kai shugaba ne na gari kana iya kokari ai wannan is normal dama haka rayuwa ta ko a gidanka kana tare da iyalanka musamman mata sama da biyu irin wannan yana faruwa ga irin wani yana ganin bai wata na ganin bata gamsu ba ko ba a mata adalci ko a 'ya'yanka su tunanin cewa wani abu da ake yi kamar an fifita wani akan wani. Kamar kenan an sami yanayi na fahimta an gamsar da watakila wasu daga cikin waɗanda suke ganin cewa kamar ba a tafiya daidai don haka wancan zance na ƙuri'ar lamun cewa da shugabancinka ta biyu ba? Ƙwarai kuwa, bayan haka su wanda ake tunani ko ake zari da abu mai zo ba kamar yana ake faɗa ne haka wannan na ga shine ma dalilin da yasa 'yan majalisu suka sake kaɗa min ƙuri'ar goyon baya domin da ai ana cewa za a yi kaza za a canja ni, za a yi waye amma aka zo saboda haka ma muka zo muka zauna a majalisa jiya domin ai hutu wannan muke muka baya saboda a tafi oversight bibiyar ayyuka na gwamnati amma kaga saboda wannan jita-jita da ta so mu ga to ya kamata mu dawo mu haɗu mai rukumbeyin har 'yan majalisu suka yi mun ƙuriyar goyon baya a majalisa. Wani irin darasi za a iya cewa watakila haruna yan gyatin ya koya kama daga waccan kura zuwa wannan zance na ƙuri'ar lamun da shugabancin. Eh darasi ɗaya ne zuwa biyu na farko idan da wani abu a matsayina na ɗan adam ko a matsayina na shugaba ne checkmating kaina. Na biyu darasi da ɗauka shine a su al'umman nan da suka amince da ni da har da mai girma gwamna suka yarda da jagorancinmu da kuma muna yin dade to kaga wannan shi kaɗai shi ma kamar eh, mizani wasu fiye da rabi mm, ina nufin tutad sun zo sun ce sun yadda sun amince abin da nake yi dade so wasu kuma suna ganin bi a tunaninsu kamar yadda ake jita-jitan masu yunkurin canjawa a tunaninsu ko ba da nake ba to kaga eh, daga baya za mu iya kiran junan mu zauna mu to tunaninku da kuke wannan me kuke ganin ba mu yi daidai ba sai mu gyara don a ci gaba domin ba kowa bane a gaban mu wallahi jihar jigawa ce mu a gaban mu duka abu na san zuciya ba ma cikin ba za mu yi shi ba ina tabbatar ma zuciyar tafikar da gwamnati da al'ummata yana kan majalisa idan ban biyo gwamnati haɗin kai mun haɗa kai da mu da gwamnati mun haɗa kai mun yi abin da ya dace don a ciyar jihar jigawa me amfanin shugabanci ko me amfanin zaɓar mu a gaida mahmud da wannan hira da kakakin majalisar jihar jigawa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga aisha da kashi na biyu na labaran duniya tsohon shugaban amurka donald trump ya yi nasara a karo na uku a jere a zaben fidda gwani na zama dan takarar jam'iyyarsa ta republican gabanin babban zaben kasar da za a yi a watan nuwamba inda zai sake karawa da shugaba joe biden kamar yadda aka yi a zaben shekarar 2020 inda trump din ya sha kaye wajen joe biden na jam'iyyar democrat Trump ya yi nasarar doki abokiyar karawarsa ta jam'iyyar Republican ta ƙarshe da ta rage wato Nikki Haley inda ya samu ƙuri'u kashi 60 ita kuma ta samu 40 a jihar South Carolina inda ta taɓa zama gwamna daga shekarar 2021 zuwa 2017. Haley dai ita ce jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin mulkin Trump. Trump ya yi nasarar doke duk wani da ke da ra'ayin tsayawa takara a jam'iyyar Republican a zagaye na farko da kuma zaben fidda gwani wanda ke ba da dama ga 'yan takara su halarci babban taron jam'iyyar na ƙasa da za a gudanar a lokacin bazara. Sakamakon zaben da ya sa wato sakamakon zaben ya tirsasawa sauran 'yan takarar janyewa daga neman zama 'yan takara shugaban ƙasar ƙarƙashin jam'iyyarsa sannan Haley wacce ta rage ta zo ta wacce ta zo matsayi na biyu da rata mai yawa hukumomi da ke goyon bayan sojoji a kasar sudan da yaƙi ya ɗaiɗaita sun toshe hanyar kai agajin jin kai ta tsallaken iyaka a yankin yammacin darfur wani mataki da ma'aikatan jin kai da kasar amurka suka koka da shi yaƙin darfur wanda ke kan iyaka da wato yankin darfur da ke kan iyaka da kasar chadi ya kasance wani yankin da rikicin sudan ya shafa tun bayan da aka fara yakin watanni goma da suka gabata tsakanin sojojin kasar da kungiyar rsf ya fi shafa sama da mutum 694 ne suka tsere don neman mafaka a chadi a bisa bayanan kungiyar da ke bibiyar lamuran 'yan gudun hijira ta duniya ta iom amma wasu da dama kuma sun makale a darfur kuma suna buƙatar agaji a ƙarshe hukumomi sun ce wani jami'in sojan amurka ya banka wa kansa wuta a gaban ofishin jakadancin isra'ila a birnin washington da ranar jiya lahadi an garzaya da mutumin wani asibiti da ke yankin bayan da jami'an leƙen asirin amurka suka kashe wutar a cewar masu aikin kwana-kwana da ayyukan gaggawa a gundumar columbia ta yanar gizo mutumin ya kasance cikin mawuyacin hali a cewar wani mai magana da yawun ma'aikatar 'yan sandar birnin a jiya lahadi To a gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai rahotonmu na biye kamar yadda ba a rasa ji ba kungiyar ecowas wadda ta ɗage ma jamhuriyar niger da mali da burkina faso takunkuma ranar asabar jiya lahadi ma ta ɗage takunkuma ma ƙasar gine wannan ya ƙara yawa masu farin ciki da anashuwa da kuma tsokaci kan matakin na ecowas don haka wakilin a shiyar oyon najeriya hassan umar tambuwal ya haɗa mana wannan rahoton Ƙungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka wato ECOWAS a takaice ta cirewa kasashen nan hudu wato Mali, Burkina Faso, Gini da Nijar da na yi juyin mulkin soja takunkumi. Wasu 'yan ƙasashen da ke zaune a Najeriya sun nuna jin daɗin su a game da cire wannan takunkumin. Sunana Yawu a kara Ibadan Akele. Ni yana sana'a tireda ne. Gaskiya a matsayina na ɗan Nijar ɗin nan gaskiya na ji daɗi don ni nisan abin da yake kan hanyar bodan nan dan kan iyaka muke abin da yake bi yana wuciya da wanda ke shigowa aka ce wai ba wanda za a yi abin nan gaskiya ya takura da amma yanzu gaskiya abin Allah zai ka saukin sa insha Allah to me yake baka sha'awa a cikin wannan dage takunkumi da an kai ma waɗannan kasashe hudu ciki har da jamhuriyar Nijar ai wannan takunkumin da aka samu Nijar shine fi tsananta bisa ga waɗancan dan na can da wasu ma san da ana yi ba amma wanganan kowa ya san da ana wannan tsananin takunkumin da yake kan Nijar din nan dan saboda mutanen Nijar da mutanen Najeriya idan ka je kan iyaka an kai kai mai zuwa wurin ne ba za ka bambanta ba kadin ka tafi da bacci dan Nijar ya shigo Najeriya kadin ka tafi da bacci dan Najeriya yana cikin Nijar dan haka idan ka diba ma sai ka ce wai wannan dan ina ne baka san ma ko dan ina bane a bakin bodan nan ko da yake kana nan zaune a Najeriya a labarin da kake ji a cikin kasar Nijar da me da me kuke fi shan wahala a kansa to gaskiya abin da aka fi yin wahala a kansa kamar yanayin abincin nan na kayan masarufin din da ake tsallaka da su dan wancan lokacin da aka fara din nan ka san hatta da kifi ko toki din nan ba wutan da ake samu sai dai a yi amfani da wannan fodan da yake dan eh, azarta su kuma babu magani magani ai shine mai matsalan ma sunana kyare ali bukar gaskiya abu yayi kyau wallahi dan wallahi muna cikin kunshi wallahi saboda ka gani dai ni dai gaskiya fi sabillahi ba mutum iyaka Nijar ne da Nigeria to amma yan uwana gaba daya suna cikin Nijar saboda ka ga yanzu kamar mu aka sawa muke ji sai inda muke jin zafin abun saboda muna waya kullum da su ba ma jin dadi wallahi ko bacci ma mai ba mu samu bacci ma amma yanzu Allah ya yarda za mu samu bacci yanzu waɗanne irin bayanai suke gaya muku game da irin kuncin da suke ciki gaskiya mala hasan bayanai da suke sun yana da yawa wallahi kaga da akwai turawa da suke tallafa mana suna kawo mana abinci ruwa mai gyada da sauransu abubuwa da kala kala har makarantar su bude yaran mu ka san mu yayin gudu gida ne aka kwace mana gari mu yau kusan shekara tara ko goma da zan ce mu da gari to mun je wannan mutane bayan Allah sun karbe mu kuma hannu biyu amma zuwa ce an sa ni ta hukumi gaskiya mu ji dadi ba amma yanzu mun ji dadi mun samu karbe yan wana suna difa kinjandi gaba daya suna can malam umaru dan asalin kasar bakina faso Bello a cikin yaren Hillanci ya nuna jin daɗin sa a game da cire takunkumin. Min nanin bel ɗum ko ɗum yofa. Neɗɗo Najeriya eh. ya Niger. Neɗɗo Niger waran Najeriya. An na ji daɗi. Na jin daɗi sosai. Na jin daɗi. To me yasa ka ji daɗi? Na jin daɗi mutane Najeriya yana shigo Niger. Mutane Niger yana shigo Najeriya. Burkina yana shigo Najeriya. Muna jin daɗi wallahi. Idan ba a manta ba sanya wannan takunkumi dai ya takurawa 'yan kasashen Mali, Burkina Faso, Niger da wani sashe na arewacin Najeriya. Najeriya Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu rarrabar kanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau ma muna kan batun kisan gilla da aka zargi 'yan sa kai na jihar Katsina da yi wa wani bawan Allah. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfi Hashim Gumel. A shirinmu da ya gabata mun ji ɗaya daga cikin 'ya'yan wani bawan Allah mai suna Bello Sabon Dawa Zakka da 'yan sa kai na jihar Katsina suka kama shi kuma suka zartar masa da hukuncin kisa. waɗanda suka nemi shirin ya bi kadin jinin mahaifinsu. Babban ɗaga marigayi Rabi'u Bello Sabon Dawa ya ci haukurin 'yan sa kan da aka samar don yaƙi da ɓarayin daji a jihar Katsina suka gayyaci mahaifinsu daga cikin abokansa inda daga nan sai gawarsa suka samu cikin jini. gare ci gaban hirar da wannan fili da rabi'u. wani zargi ko kuma wani tunani kuke yi sanadiyar har kai ga aka masa wannan kisa. wallahi mu dai ba ma tunanin komai saboda kahin ma wannan haka ta waru da shi akwai lokacin da sai da barayi suka shiga gida ne da daddare da sunan za su kashe shi wai yana tare da ma'aikata har suka ji mashi rauni wallahi bai ma dade da gama jinye ba. yana tare da ma'aikata mene ma'ana haka kenan. to ka san su barayi duk in aka ce ma kamar in wani abu ya faru za ka kira ma'aikata ka gaya musu ga abin da yake faruwa to su wannan abin da suka ɗauke ka kaman kai ma kana tare da ma'aikata ne. Wato ya shiga dai tsakanin su 'yan ta'adda suna zargin sa gashi kuma yanzu su ma jami'an tsaron gwamna sun zo sun ma gama da shi gaba ɗaya kenan. To ai ne mu ba mu san me dalilin da yasa su jami'an gwamnan suka zo suka kashe shi ba. Ai mu ni a tunani na babu wata hukumar da za ta kama mutum ta kashe shi take yanke ba tare da ta bincika ba. To mu wallahi daga kama shi da kashe shi ba a yi minti sha biyar ba. a yanda ake ba mu labari saboda ni ina gida kawai abin ya faru. Ba a je gaban kotu ba ba ɗauki kowane mataki ba kawai sai dai ji kai kawai an kashe shi. Wallahi babu wata kotu to ai muna yanzu ran kai daɗe ina eh, misali in amma abu ma ina zaka je ka kai shari'a tunda waɗannan mutanen yanzu sun kama ka minti talatin ba a yi babba a zo aka kira yan uwanka ko mai unguwar ba a kira mai unguwar ba ba a kira yan ƙauyen ku ba kawai cikin dare an kama mutum an kashe shi wurin wa zaka je. Yanzu ya iyalinku ya kake tare da yan uwanka da sauran iyayen ku mata to gaskiya yan uwana lafiya na akwai kane na kane na guda biyu waɗanda suke makaranta allo akwai kuma guda biyu waɗanda suke makarantar boko san ma dai uku zan ce saboda kwanan nan bayan abin ya faru dama kafin mahaifin mai rasu akwai wani kane na ɗaya da yayi wasiya za a kai shi makarantar allo shi ma ban daɗe da na kai shi ba sai kanne na ƙanana yanzu waɗanda nake tare da su Kai wace sana'a kake? Ni sana'a gyaran rediyo nake. Ka yi amfani da wannan dama ka yi magana da shi mai girma gwamnan jihar Katsina. Shi duk kwaratami za ka ce masa kan abin da ya samu mahaifin naku. to gaskiya domin Allah ina kira ga shi mai girma gwamna da kwaraɗa domin Allah saboda mu kamar yankin mu domin Allah ya kula da yankin mu amma dai ina so in ba shi shawara da dukka ya jama domin Allah jami'an tsaron shi kunne saboda tsakanin da Allah ni dai a gani na ban dai san me doka kasa ta ce ba amma ni a gani na bai kamata a ce an kama mutum ba ba binciken komi kawai a kama shi a kai ni a gani na yana da kyau in an kama mutum a bincika a tabbatar da yana da laifi sannan da hukuncin da doka ta da a yanke mashi amma ba irin wannan ba a kama mutum cikin dare kuma cikin daren a ce ba a kiran kowa shaida ko kuma ba a binciken komi kawai a kashe mutum haka zai in gani kamar doka ba ta yarda da wannan ba amma wani ban san tsarin dokar najeriya da ta ce ba me cikakken sunan mahaifinku sunan mahaifina bello hassan sunan shi akwai wani abu da kuke nema ne ko wata liya ko bin jinin mahaifinku ko kuma shi kenan dai kawai kun bukaci gwamna da ya jami'an jami'ansa kunne ne kawai. Donon Allah ni abin dai ne gasken magana saboda irin yadda babana yake hudda da jama'a kamar duk inda na nufa bana jin daɗi saboda kamar an bata ma mahaifina suna ne da mu kanmu 'ya'yan shi. Rabiu ko ka san cewa mutane wasu na katsina na ga suna murna da waɗannan 'yan sandan gwamnan da aka kafa. To wallahi kusan ko mu dai nan muna yi to amma damuwan shi ne ka san mu dai abin da suka yi mamu ne bamu ji daɗi ba saboda da an ga mu dalilin da ya sa aka yi mamu mahaihin mu kaga za mu ɗan ji sauki sauki amma kawai a kama mutum a kashi ba lahin fari ba na baki babu wani jini wallahi daga lokacin da suka kama mahi na ko minti sha biyar bai ba an da ake ban labarin ba wani wanda suka kira bincike ko wani abu. To Rabiu Allah ya ji kan na gode mai magana da yawan ma'aikatar tsaron jihar katsina tukur hassan dan ali ya tabbatarwa da wannan shiri cewa duk waɗanda ake take wa haƙi irin wannan suna da damar miƙa ƙorafinsu ga hukumomin da suka kamata domin a gudanar da bincike don ɗaukar matakin da ya kamata. Sun da sun tabbatar cewa mahaifinsu mutumin kirki ne a abokansa kawai aka je aka ɗauke shi kawai aka je aka bindige shi suna da korafi kuma sun tabbatar ba wata matsala a irin wannan yanayi da suke zargin an yi wa mutumin nan kisan gilla menene in kuka samu irin wannan labarin kuke yi To, ya eh, wannan za a bincika in an tabbatar da cewa ainihin kisan gilla in na babu gaira babu dalili, to ai dama shi kashe jami'an tsaro in ta kama ran shi ma kan shi yana zuwa kan shi a yi abin da ya dace. Amma dai aikace-aikacen da su ainihin wani security suke yi bisa abin da muka sani al'ummar jihar katsina su yi marhabin da aikace aikacen su domin ayyukan nasu suna ƙara taimakawa wajen ƙoƙarin da ake na wanzar da ainihin zaman lafiya a cikin al'umma a dai, inda aka ire-iren wannan abubuwan za ga cewa ana samun fahimta ainihin ta zo daban-daban kowa da irin fahimtar shi watakila wanda abin bai ma daɗi ba dole ga cewa ainihin bai mashi daɗi ɗin ba ko kuma watakila su a matsayinsu na 'yan adam a iya samun kuskure kamar yadda su ma ainihin sojoji da jami'an tsaro na cikin gida da ainihin 'yan sanda a matsayin sa na 'yan adam in takama kama su ma wani lokaci ainihin ake iya samun kurakurai kuma sai a bincika ainihin a yi abin da ya dace. Otuman Tukuri wayannan mutane sun da su su ji wannan shirin da muke yi idan suna da korafi kamar yadda su kai mana korafi za su iya tinkarar ku su faɗa muku komai kuma ku bincika ku dauki mataki a kai. Eh dama abu ne a yi buɗaɗɗe tunda wannan jami'ai gwamnati ta san da zaman su suna yin aiki ne don um, gwamnati kuma al'umma ta san da zaman su kuma suna yin aiki ne don al'umma to wanda yake ganin cewa ne akwai korafi ko akwai wasu kurakure a gare su daga bangaren su abu ne mai sauki yana iya tunkare ainihin hukumomin da suka dace ko tunkari ma'aikatan tsaro ainihin dangas da wannan koke nashi ko a rubuce ko a ko da baki ko ainihin jami'an shugabannin ƙananan hukumomin da abin ya shafa ko kuma ainihin su ma kansu suna da kwamandoji a kowace lokacin kuma akwai babban kwamanda na su na jiha idan ire-iren waɗannan ƙorafin mukan saurare su. Masanin harkokin tsaro kuma Fulatani da ya taɓa fuskantar irin wannan cin zarafi da ake wa Fulani ba tare da gudanar da bincike ba. Garis Gololo ya ba da shawarar da za ta kai ga samar da zaman lafiya da daƙila cin zarafi baki ɗaya. gaban ƙasa ya taimaka ya ba fulani masu masu special advisor yadda za su samu su yi magana ya sani suna nan kuma a san cewar in an yi musu za a faɗa ba wai kawai a kashe su su ba a faɗa ba in kuma an yi wani abu kuma a ce su ne suka je suka kashe mutane ya kamata in wani abu ya faru a faɗa kuma yan jarida masu daina rubuta kilas fulani babu wanda ya kashe mutum a faɗa kawai a ce criminal amma mutum yare nawa ana faɗe duka yanzu in an kai nyamuri a kotu kawai za a ce criminal ne ai su kotu ne za su nuna ko yayi ko bai yi ba kuma ba sa kotu ba sa faɗan yare. wato ina ka ne za a yi a hana masu satar mutanen nan su daina in ma da makiyaya ne su koma kiwon su irin na da. za su iya su koma kiwon su amma sai a yi musu adalci su ma a yi musu adalci a mayar da su su ma kamar 'yan ƙasa ne. ba wai su a zubar da su ba a banza ba su ba 'yan kasa ba kuma su yi magana a ja a kashe sun zo kasuwa kuma a bi a kashe a bi an ganga yaran hular dan karami ma a kashe shi ya ka gawa abu zai shiru eh, akwai dai hanyoyi da za a biya iya magance abun gaba ɗaya kenan hanyoyin da za a biya magance wannan abu dinnan kowa a bashi yankinsa a kira mutanen nan a zauna da kowa da kowa in inyamuri ne yan haifok din da in waye ne a kira su a zauna da su kashe mutane da ake yanzu a east din akwai wani umfani a cikin sa ne ba da wani umfani a kira kowa a zauna da su a yi magana da su me suke so kuma me aka yi musu a san matsayin su in ba haka ba abin zai dinga ba mu wahala ne kawai bayan da zaka ce kai ba fulatani ne kuma baka hada da bahaushe ba ko kuma yan uwanka ba su faɗa da bahaushe ba zai yi ba ka gani kamar ni ba fulata amma ina da yaya wanda suke aure yanzu hausa wajen su guda biyu ni zan ce ban haɗu da hausa ba kuma yaya nan ciki na guda biyu suna auren hausa ga kuwa sai ina tare da hausa banki to bayan da za a kawai a ce mutum shi kaɗai kawai wai yaren su wannan yaren daban wannan yare daban bahaushe da ni ɗaya ne in muka zo kuma suka zuga wannan suka zuga wannan to zai kawo muna matsala wanda ka dama suna so su raba kawunan mu so ya kamata mu nutsu mu san abu da muke yi. masu sauraro bakin abin da ya sabu nan kan wannan batu don haka za mu jira don ganin abin da bincike zai bayyana da kuma irin matakin da za a ɗauka yanzu a madadin nasiru adamu hikaya da ya taimaka wajen kamu wannan shirin ni sarfi da hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. To a gaishe ka da tawagarka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. A takaicen Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Lahadi cewa babu fashi kan shirin kai farmaki ta ƙasa a birnin Rafa da ke Gaza da zimmar kawar da mayakan Hamas baki ɗaya duk da yunkurin masu shiga tsakani na ganin an cimma sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon mako guda a yakin da aka kwashe watanni biyar ana gwabzawa tare da buƙatar sako mutanen da 'yan hamas suka yi garkuwa da su shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya shaida a jiya lahadi cewa nasarar ukraine a yakinta da rasha ya ta'allaka ne akan samun tallafi daga kasashen yamma sannan ya kara da cewa yana kyautata zaton cewa kiev za ta samu tallafin makamai masu linzami da ke cin dogon zango daga abokan hulɗarta. tsohon shugaban amurka donald trump ya yi nasara a karo na uku a jere a zaben fidda gwani na zama dan takarar jam'iyyarsa ta republican gabanin babban zaben kasar da za a yi a watan nuwamba inda zai sake karawa da shugaba joe biden kamar yadda aka yi a zaben shekarar 2020 inda trump din ya sha kaye wajen joe biden na jam'iyyar democrat hukumomi da ke goyon bayan sojoji a kasar sudan da yaƙi ya ɗaiɗaita sun toshe hanyar kai agajin jin kai ta tsallaken iyaka a yankin yammacin dafur wani matakin da ma'aikatan jin kai da ƙasar amurka suka koka da shi yakin darfur wanda wato yankin darfur wanda ke kan iyaka da kasar chadi ya kasance wani yankin da rikicin sudan ya fi shafa bayan da aka fara yakin watanni goma da suka gabata To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin kafin mu sallama da ku ina miƙa ta'aziyata ga iyalan Malam Idi Jili musamman ma iyalin Malam Salisu Idi wanda aka fi sani da Baba lami da ke unguwar Dakata Kawaji a birnin Kano saboda rasuwar matarsa zainabu wadda aka fi sani da abu da fatan kowa ya koma gida lafiya bayan sadakar bakwai shekaran jiya asabar allah ya rahamshe ta ya kuma bada dangana amin yanzu a madadin aisha ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer muda da balawi sai kuma injiniyan mu charles san ni ibrahim ka almasi garba ke muku fatan alheri wassalam